yanzu haka jama'a a jiyon adama da taraba da ke arewa maso gabashin najeriya sun fara kokawa da kuma yin kira ga gwamnati da kai musu ɗauki sakamakon ambaliyar ruwa da ta so musu mara ba tun farko ma dai hukumar kula da yanayi wato nimet da kuma hukumar bada agajin gaggawa a najeriya ne ma sun koyi gargadin cewa a bana za a iya samun mummunan ambaliyar ruwan da ka iya ta'adi matuka wasu mazauna garin yola da ke ma zama fada jihar adamawa da kuma wasu al'ummu a karamar hukumar lauta jihar taraba sun fara samun nasu rabon mr kenneth shugaba ne ma a kasuwar katako na garin yola ya ce wannan ambaliyar ruwan da aka fara samu yanzu ya ma so mai musu barna inda ko ya alakanta lamarin ma da toshe magudanar ruwan da jama'a kan yi nan ne kowane muna samun ambaliya wannan ba farko ba ne ko ba ka ba to abin da yake jawo shi yi rufin gine da aka yi a kanya yaruwan nan giran mai nan da ana yi ba daidai ba ne kowa yana yi domin yana da a hannunsa amma ba daidai ba ne wannan hanyar ruwa ne zuwan eh, da federal government suka suka je dubban hanyar ruwan an ke kada gina komai a ciki amma manyan mu sun gina ba mu da iko ba mu da karfi sai dai ido ko ba ka ba dole yobin na samu yi wannan shi ko Adamu Zubairu ya ce a sun saba ganin ambaliya to amma ko na bana fa ya zo musu nema da bazata. Ya ambaliyan ruwan nan wani abu ne wanda yake faruwa kowane shekara kuma yana jawo mana asara daban-daban sai dai muna kira ga gwamnati ta dube mu da ido mai kyau gaskiya ya kamata mana colbert masu yawa nan kuma akwai wani gini da aka yi ta baya kanil da aka rufe mana wata ganuwa aka tare hanyar ruwa to ina ga in za a bude gwajen din ruwan zai dinga wucewa ba zai dinga zama ambaliyan din tana yin yawa kamar haka ba. Mr. Midala Iliya Anuhu da ke ma zama jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema mai kula da jiwon adama raba, ya bayyana min irin matakan da suka ɗauka a yanzu. wannan jihohi dama da namet sun ba da prediction ta wannan flood da za a yi a wannan shekaran so nema ta rarraba information ma zonal offices da operational offices kamar namu hakan nan kuma mu mun fita mun yi ma jama'a gargadi batun abin da ke faruwa nan na flood ya in ya out ana samun flood su yi clearing environment nasu kamar gota inda ake zub da doti kada a zub da doti a cikin gota kuma sannan waɗanda suke kusa da magudanan ruwa inda ruwa yana dinga damun mutane su su yi shiri because wannan flood din zai zo kowane lokaci zai zo don kamar yadda na gaya maka prediction da aka yi ma flood na wannan shekara ma zai fi na wayansu shekara to wai ko mai jami'in hukuma ta nema zai cewa al'ummun da ke kin barin bakin kogi to irin wannan mutane yana da wahala ka gaya musu abu su yarda da shi ne ya kamata gwamnatocin jihohi su yi irin kan irin wannan a wayar da kansu ne ko kuma a ji a fidda su daga irin ko me ya kamata a yi gwamnatin jihohi abinda ya kamata a je a tattauna da su a gaya musu wannan ga illa wannan abun a tayar da su a gina musu ko a gina musu wuri ko a nuna musu wuri dai in dai an gina musu wuri ma za a ce to kowa dai ya tashi a nan don ba wanda ya fi gwamnati ba wanda ya karfi karfin doka koma da menene fata dai ko shine Allah sa jama'a suke jin irin gargadin da ake yi Ibrahima Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya